wa mai cika daji, da wani rano, in je hasken bada sarkin Kano, a buga a bari ba dama, a buga a wuce ga haushi, dare mai danna mazaje, shuri tozan mai gona, da baibayin kura mai hana karnuka motsi, Allah ya kaddara maka sifika Dan tsarkin jikin manzan Allah. Dama 'yar boko ta gaji da zama a ghetto area. Allah wallahi, ran da ka zama sifika, kana gaba a nema wi wi wi wi ni ko ina baya ina kiran lafiya Allah wallahi ka shiga bila ni kuma in dawo otal in kwanta ni da yar boko Allah wallahi tana koya mana alphabet ha a Allah wallahi Allah albarkar hajiya godiya sar zaune rano Allah wallahi zo mu tafi Allah wallahi zo mu tafi la ilaha illallah la ilaha illallah rana mai raba kowa aiki Allah ka kaddara maka sifika dan alfarma Muhammadu Rasulullahi wane mutum ai yaro ma ya sani wasan neman sa Allah wallahi yau muna nan har isha Allah yau muna nan har isha mu je mi sallah mu dawo godiya sargaunar rano toron giwa mai cika daji shuri tozan mai gona dare mai danna mazaje Allah wallahi suna ganin ka wallahi babu yanda za su yi da kai a buga a bari ba dama a buga a wuce ga haushi mafarin budulci wallahi mantuwa zan so ka yarda ka amince yau yar boko watan ta uku da kwana ɗaya da haihuwa limamin ya yi hudu ba bashi ragon kuma an aro shi yau kuma an gama yaya kenan hasken fara kana da sardaunar rano liman ya hudu ba bashi ka aro rago ha ba kaddara ma kenan wai haihuwa da damuna kisa na ce ta haihu da rani lokacin abinci ya sauka dabbobi sun yi araha Allah wallahi Allah